dukiya na miliyon naira ne ma dai suka salwanta musamman amfanin gona a wasu yankuna na mambila ta sanadiyar ambaliyar ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya al'ummomin da lamarin ko ya shafa sun mako hala da yurum ba so. yana da jeki da ke cikin karamar hukumar ta saudauna inda ma aka kai musu wannan tallafi na abinci da suka da buhunan masara ɗari biyu alhaji abubakar zubairu kabri da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin kiwon dabbobi shine ma ya wakilci gwamnan jihar wajen ba da buhunan hatsin da aka badan. Abin da ya kawo mu nan likita ba yau mun zo ne don gwamna a Chitek Darius Diction Ishaku ya ji labari ruwa ya ci gonakin mutane daga yana baso jeke da yurum to daga jin haka ya tura a ofishin deputy gwamna an zo an dubi yawan barnan da aka yi a gonakin da aka duba aka koma dama nan masara ake nomawa to shine yanzu ya tura ya ce ni in zo da masara buhu ɗari biyu muka kawo yanzu mun iso nan gashi mun kawo mai martaba lamda kuma alhaji adamu gamsani musa da ma shugaban garmar hukumar sardauna rabaran gosu isol sun nuna farin cikin su ne da wannan tallafi da gwamnatin jihar ta turo abinda zan ce ni kam sai godiya sai godiya na gode gwamnan taraba da majalisa lallai allah ne ya sa akwai abin da ya samu mutane na digan baso yuru njeke da da yana amma shi gwamnan ya taimake mu ya tura masara kusan buɗari biyu ya bani na ba mutanen baso yana jeke yurum talakawa sun gode ni sarki na gode mishi su taimaki mutane su samu abinci saboda abin da ya same su ruwa ya zo ya lalatar da abincinsu yanzu haka matsalar ambaliyar ruwa na ma neman zama ruwan dare a najeriya wanda kuma kawai yanzu alkaluman hukumomin bada agajin kasar ke ma cewa fiye da mutum ɗari ne suka mutu ta sanadiyar ambaliyar ba ga dukiya kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka so sako ruwa daga madatsar ruwan lagdo na kasar kamar da ke makwabtaka da jiyon taraba da adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya